ومناة الثالثة الأخرى da gunkin manata ta uku ɗin biyun gumaka, ku bani labari, shin suna mallakar amfanarwa gare ku ko cutarwa?